yammacin asabar 17 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 27 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2018 wannan shine kaset na 193 daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakarin zura'i a dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziyya shaykhul islami rahmatullahi alayhi wannan littafi na zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsari da tarihin yadda manzon Allah sallallahu alayhi wa ala alihi sallama ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addininsa da hulɗarsa da mutane malamai suna jinjina ga ibnu kayyim tawziya akan wannan aiki musamman saboda lura da cewa ya rubuta asalin littafin zabul ma'adi a halin tafiya inda yake kasar makka don yin aikin haji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ya saka mishi alkhairi a darasi na bayan da muka yi akwai wani kuskure da ya faru da ni wajen karanta wani suna shine Abdullahi bin Haram baban Jabir kenan sai ne ta karanta shi da binu hiram binu hiram babu shakka wannan kuskure ne kaulan wahid haram shine sunan wannan bawan Allah wannan kuskure ne faru da gare malam shu'aibu salihu Zariya wanda ke kasar madina shine ya fara mun tambihi akan wannan kuskure bayan an tashi da karatun Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi zamu tashi a inda malam yake cewa <clears throat> thumma amarahum an yanfaddu ila rihali ibnu qayyim al-jawziya yana ta yi mana tarihin hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya faru na tashin shi daga kasar Makka da kaurarsa zuwa kasar Madina shine yace thumma amarahu mun ji cewa an zo an yi aqaba ta biyu sahabbai daga kasar Madina ansaru kenan sun zo su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma har sun watse daga wannan mitin sun koma wuraren kwanansu masaukansu shi ne yake cewa kun ma'amarhum an yanfadu ila rihali sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya umarci mutanen da aka yi wannan taro da sun cewa kowa ya koma masaukin shi falamma asbaha alqawmu ghadat alaihim jillatu quraish da gari ya waye sai ga manyan qurayshawa jagorori a cikin kafiran makka sai suka yi sammako suka je masaukai na na ansaru din wa ashrafuhum hatta dakhalu shi'ab al-ansar manyan shawa da shugabannin su suka je suka shiga anguwannin quraysh anguwannin ansar da masaukan su wa qalu suka ce ya ma'ashar al-khazraj ya ku khazraj innahu balagana annakum laqitum sahiban al-barihah labari ya iske mu cewa jiya da dare kun je kun zauna zaman mitin da ku da mutumin nan namu wato annabi Muhammad kenan suke ishara salawatullahi wa salamuhu alayhi wa wa'adtumuhu an tubayi'uhu ala harbina labari ya iske mu cewa kun yi yarjejeniya da shi kun yi masa mubaya'a akan za ku haɗu ku yaƙe mu fam ba'atha wa aimullahi ma hayyun min al ardi abghada ilayna min an yanshaba bainana wa bainahul harbu minkum qurayshawa suka ce musu mun rantsi da Allah babu wata kabila a cikin larabawa wadda muke kin a ce muna yaki da ita kamar ku khazraj ba ma san yaki da ku fam ba'atha man kana hunaka min al-khazraj min al-mushrikin nan da nan sai waɗanda suke wurin khazraj kafiran cikin su suka yi maza suka yi gumbar ya halifuna lahum billahi suna ta rantse ma Qurayshawa da Allah ma kana hadha wa ma alimna suka ce su rantse da Allah ba ai haka ba kuma koda an yi suba da su akai ba su da labari waja'ala abdullahi ibn ubay ibn salul dan salulu shugaban munafikai din nan ya dosa cewa ya kuri yana cewa hadha batil yace wannan ai magana banza ce shi kuma shine gaba ɗaya jagoran sa a wajen ma kana hada yace sam wannan ba zai ba zai yi ba wa ma kana qaumi li yaftatu alayya mithla hada yace sam mutane na ba za su taba yi min wannan ba yaftatu daga alfawu wato li yasbiqu alayya ba za su taba min irin wannan zarci ko riga malam masallaci ba yace sam ni mutane na sun haka ba zai yi ba yace law kuntu bi yathriba ma sana'a qaumi hada hatta yu'aminu yace kai bari in ga muku ko da ina madina ban zo aikin hajji nan ba ba wanda ya isa ya je ya shawara a ɗauki irin wannan matakin na cewa za a yi wa muhammadu baya ba tare da an koma madina an je an ji ta na ba yana ji da confidence akan shugabancinsa yana jin isa cewa ba za a yi komai a madina ba sai da yardarsa ƙarin ya ci gaba da cewa faraja'at Quraish min Shi kenan sai quraishawa suka koma to a cikin cikakken kissan kamar yadda ke cikin littafin babaqat na ibnu sa'd sai aka ce bayan qurayshawa sun koma sai suka samu yakinin lalle abin ya faru da irin wannan abu da aka yi mitin ne da wajen mutum saba'in, bai yiwa a ce kowa ya iya kame bakinsa, dole kowa yana da wani close associate yana da wani aboki na sirri ko matarsa ko amininsa da zai gaya masa ko da ya ce mishi amanatul amana irin na yara shi ma zai gaya ma wani da aka kafin a kifa zuwa kwana da wuni 24 hours dole labarin zai rike dole zai zai bulla to zaka sai suka samu yaqinin cewa lalle abin ya faru sai suka yi shiri warhal al-bara' ibn ma'rur fataqaddama ila batni ya'jaj wa talahaqa ashabuhu min al-muslimina wa tatallabatuhum quraish sai suka fita su bara dan ma'rur suka fita suka je suka yada zango a wani wuri da ake ce mashi batnu ya'jaj akan hanya ne sai suka dinga yin alƙawari da junansu duk a haɗu a nan tukunna sai an haɗu za a kama hanya su kuma ƙurashawa da suka samu labari sai suka fara da su za su ɗau fansa aka ce a ai wasu tsararu ne suka je suwane ne da suwane ba da sanin shugabannin ba abin da shugabannin suka gaya muku gaskiya ne wasu ne kawai yan taratsi kamar yadda kuke da su a nan makka ba sa so a ci gaba da zama ƙarƙashin yadda ake suna so su samu yanci ko suna so su kawo rashin kunya su ne suka je suka gamu da Muhammadu suka yi wannan shawarar da shi da haka sai Qurayshawa suka ce to abinda za a yi waɗannan da suka yi wannan abin a bisa daidai kai a buge su da haka sai aka shiga neman su fa adraku Sa'ad ibn Ubada sai suka rinsu wannan babban sahabi Sa'ad ibn Ubadata ibn Dulayl wanda ɗaya daga cikin manyan Khazraj sayyidu Khazraj sa'ad ibn ubada ibn Dulai, ibn haritha babban sahabi ne ya rasu a shekara ta 14 ko ta 15 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai da hadisai da yawa saboda ya rasu da wuri amma akwai hadisan shi kamar guda 20 waɗanda ashabul kutubul arba'a suka ruwaito shi bai je badar ba saboda lokacin da aka yi badar ba shi da lafiya kamar yadda bukhari ya ambata a cikin at-tarihul kabir mutum ne mai kirki mai kyauta da da abin nan da sakin hannu yana daga cikin wanda suka samu matsala a lokacin harifatul ifk ta fuskar shi hamiya da jashi idan an iya tunawa lokacin kisar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan munbari yayin jawabi yayin jawabi sai wani daga cikin ausu ya tashi ya ce ya manzo Allah ka bamu dama idan a cikin mu suke mu ausu za mu kashe maka su wanda suka maka wannan sharrin kai da iyalinka da kanmu idan a cikin hadirar suke ma za mu kashe maka sai shi wannan ya nike ce ƙarya kake baka isa ba wallahi har aka ta surutu din ana ta hayaniya kamar yadda muslim ya da riwaya hadisi Allah ya gafarta musu gaba daya babban sabi ne daga cikin mutanen kirki cikin bai za a ƙara yin bayani akan wani mawqif ne shi lokacin da aka je gazuwa ta Hunain to to shine sai suka kama shi shi wannan matashi a lokacin wa rabatu yadayhi ila unuqin unuqihi bi nis'in suka rahadi suka daure wuyansa da hannayensa a jikin suka daure shi da talalar eh, sirrin dokinsa abin hawan da yake hawa abinda suka daure shi a jiki kamar yadda mutum yake daura kanshi misali da seat belt haka suka tamce shi waje alu yadribuna suka dinga dubgarsa wa yajrunahu suna jan shi da ƙasa wa yajribunahu bi qummati bi qummati bi jummati suna jan shi da ainihin fatun kulluwansa da hannayensa hatta adkhaluhu makka har suka shiga da shi garin makka fa فجاء مطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديه aka samu wannan dattawa cikin Qurayshawa su Mut'am ibn Mut'im ibn Ali da Al-Harith ibn Harb ibn Umayya wani dan uwan Abu Sufyan kenan suka zo suka kwace shi a hannun waɗannan gaugau cewa kuna dukan wannan babban mutum daga cikin Ansar kuna garin kun kashe shi za ku zauna lafiya da mutanen shi ai ba a haka wata al ansaru ila faqaduhu an yakiru ilayhi da aka ga ba a ganshi ba a can wadi ya jira yayi jira aka ga bai zo ba aka fara sanya tsammanin cewa lalle akwai matsala ba gama garin eh, abin nan bane makara bane sai suke tunanin kawai duk yanda aka yi shawa sun kama shi kuma sun kashe abin da ya kamata kawai mu koma mu juya mu kai musu farmaki abin da suka shawarta kenan a wajen fa idza sa'adu qattala alai ana cikin haka ne ana shirin za a juya kawai a shiga makka ko da tsiya ko da arziki sai gashi ya fito ya kullu fa wasala alqawmu jami'an ila almadina kenan sai gaba ɗaya aka kama hanya aka wuce sai ƙasar Madina fa adina rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lil muslimina bil hijrati ila madina sai manzo Allah ya ce ma mutanen Makka sahabbai da suka musulunta kenan muhajirai ya ce musu kamar da zamu zo makaranta insha Allah a wasu darussa a nan gaba daga littafin sahihul bukhari a cikin babukan da ke bayani akan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dogon hadisi da Aisha take ba da labarin abubuwan da suka faru manzon Allah ya ce musu nayi mafarki an nuna mini gidan hijiran ku wani gari mai yawan dabilai shine wuri kaza ku fita ku kama hanya shine sai musulmai suka fara fita dai dai dai dai ana komawa garin Madina fabadaran nasu ila zalika sai mutane suka fara yin haka sai na bakar ya ce shi ma zai fita sai manzo Allah ya ce mishi a'a kai ka jira ne tare za mu tafi da kai fa kana awwala man kharaja ila al-madinati abu salama ibn abd al-asad farkon mutumin da ya fara fita zuwa Madina da sunan hijira shine Abu Salama bin Abdul Asad bin Hilal wanda yake dan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ta fuskar shan nono shi da manzon Allah sun sha nonon Suwaiba al-Aslamiyya kuma mahaifiyarsa tana matsayin gwaggo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce Barra bintu Abdul Muttalib wato ƴar uwan mahaifin manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama ta haife shi babban mutum ne cikin sahabbai badari ne ya mutu bayan bayan Uhud da dan lokaci kankani a matsayin matashi wanda bai kai shekara 40 ba kamar da ɗansa ya bada labari cewa wani rauni da aka ji mishi a Uhudu shine ya ci gaba da takura masa har sai da ya ga bayan shi raunin nan sai yayi kamar ya warke sai ya dawo shine sanadiyar adalinsa Allah ya gafarta mishi shi da ummu salama shi matarsa ummu salama hindu bintu abi umayya kenan wannan sahabiya ɗaya daga cikin ummahatul mu'min wanda kissarta shahararriya ce wannan shine mijinta wanda ya rasu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ta kasance mace ce kyakkyawa iyakar kyau ta rayu ta dade a duniya tana daga cikin mu'ammarai a cikin mata dukkanin ashabul kutub sita sun fitar da hadisanta bata mutu ba sai bayan kashe Husaini dan Ali da aka kashe Husaini dan Ali radiyallahu anhuma Husaini dai na Karbala Allah ya kara mishi yarda da rahama da labari ya iske ta shine kawai sai ta rikice ta faɗi ta suma saboda tsaba tashin hankali to daga nan bata sake komawa cikin hayyacinta ba wajen watanni uku ciwo jin sauki ciwo jin sauki shikenan har Allah ya ɗauki rayuwarta bata sake lafiya ba tunda labari yake ta cewa waɗannan azzalimai sun yi majika manzon Allah muguwar abin nan kisan gilla a Karbala sai hankalin sai ya tashi shikenan sai sai rayuwarta kenan ta ta fita a lokacin da ta rasu ana cewa shekarar ta biyar ko da shida Aisha ta bada labari kamar yadda Ibn Sa'd ya fitar a cikin littafin shi na Tabaqatul Ibn cewa Aisha da ta ji labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi auruwar nan mata tace hankali na ya tashi saboda ina da labarin cewa kyakkyawar mace ce ban taba ganin ta ba tace da aka kawo ta tana amarya sai na lallaba na lallaba na je na leka ta wundo na gani tace da na ganta sai na ga kyanta ma ya wuce yadda aka siffanta mu sai na ruga da gudu ɗakin Hafsa na ce mun shiga uku an kawo wata mace mai kyau irin na a gidan nan Hafsa take ce mata ce kishi ya makantar da ke ba kya gani mu mun san da tun a makka ta kai kyan da kike fara ba sai to sanan ne hankalin sai dan dawo jikin ba <laughs> radiyallahu anhunna ajma'in ah, kisan aurenta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kissa ce ko manzo Allah ya aure ta bayan da dama Abu Salama da take ce mishi ah, mu yi alƙawari da kai cewa duk wanda ya riga mutuwa ɗayan ba zai aure ba saboda ina son zama matarka har a aljanna sai ce mata in na baki umarni zaki mun ya tace yace eh, to in na mutu ki aure ban yadda in na mutu kake aure ba kuma ni ma yanki mutu zan yi aure ba muke alƙawari ba da shi kenan ta ji wannan umarnin Ya ce mata kuma ga addu'a da ake karantawa idan musiba ta samu mutum ya koya mata wannan addu'a kamar yadda Abu Dawud ya rawaito inna lillahi inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni musibati kaza kaza har zuwa kashi tace da ya rasu aka zo aka ga mun cewa ya mutu sai sai na yi addu'a amma sai ina cewa a raina kai waye kuma ya kai shi na zan samu miji irin shi ta Allah kuma cikin hikimarsa ta samu miji wanda ta san ya fi shi kowa ma ya san ya fi shi shine manzon Allah da kanshi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da yace zai aure ta tace to ka san ni na yi shekaru kuma ina da ƴaƴa da yawa kuma ina da kishi gashi kai kana da mata ni ba zan iya zama da kishi ya ba kaza kaza sai manzon Allah yana mata duba matsala bane wannan ya mata addu'o'i ya mata kaza sai aka wayi gari Aishan can da ake ganin ta ƴan ne idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo abu ya rarraba musu sai ita ummu salama ta ƙara raba na ta bi ta ƙara ma Aisha ta fi son Aisha duka a cikin matansa ta fi sabawa da shi saboda manzo Allah ya mata addu'a Allah ya raba ta da wannan bakin kishi to ita da mijinta suka tashi za su fita walakinnaha uhtudisat dunam amma sai ƴan uwanta ƴan uwanta makhzumawa kabilar su ah, Khalid ibn al-Walid kenan sai suka ce ba za ta fita ba suka tare ta wa muni atminan lahaqi bihi suka hana ta tarki mijinta sanatan shekara guda wa hila bainaha wa bain waladiha salama suka maƙwace mata danta salama suka kibari ta ganshi thumma kharajat ba'da sanati bi waladiha ila al-madina sannan daga baya ta samu ta dauke danta ta tafi da shi zuwa kasar madina wa shayya'aha wa shayya'aha usman ibn abi talha usman dan gidan Abu Talha wannan ana danganta shi zuwa kafin shi amma Usman ibn Talha ne ibnu Abi Talha wani sahabi wanda a lokacin bai riga ya musulunta ba dan uwanta ne shine ya raka ta har Madina a lokacin lam yakun musliman ba bai riga ya musulunta ba amma ya raka haka ibnu Hisham ya rawaito wannan kisa a cikin asira tashi da wannan labari kamar da kace dinnan thumma kharaja an-nasu arsalan yatba'u ba'dhum ba'dha sannan mutane suka dinga fita dangi dangi kungiya kungiya kadan kadan wasu na bin bayan wasu walam yabqa bi makkah min al-muslimina illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa abubakar wa ali sai aka waye gari babu wanda ya saura a kasar makka daga cikin mu'minai sai dai shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama sai kuma abokinsa sayyidina abubakar radiyallahu anhu sai kuma dan uwansa kuma sirkinsa sayyidina ali radiyallahu anhu Wadannan su kare suka saura sayyidina abubakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya jira shi shi ma sayyidina ali shi kuma shi yake ce manzo Allah hidimomi ne yau da kullum da gudanar da al'amura dan haka su suna da dalilin da yasa suka saura sannan baya ga haka shi aliyu dan dangi ne ba wanda ya taba eh, kyararsa saboda yayi musulunci dan dama yawanci wanda suka fara fita din sune waɗanda suke mustad'afina wanda aka hana su yin addini din saboda suna da rauni ko talakawa ne ko bararrun bayi ne ko kuma marasa galihu aqama bi amrihi lahumma su biyun sun zauna a makka ne saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yace su zauna wa illa man ihtabasahul mushrikuna karha sai kuma waɗanda kafirai suka suka taskace shi akwai wanda aka kama su aka sa su a cikin mari aka daure su a kunda aka kulle su a dakuna aka kibar su su fita wa a a'adda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jihadahu yantadiru mata yu'maru bil khuruj manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya shirya kayan tafiyarsa gaba daya ya kulle da kasa yana jiran ran da Allah zai bashi umarni dan tafiya wa adda abubakarin jahazu shi ma sai na abubakar ya ainihin tattara jakarsa kamar yadda na ambata idan Allah ya kai darasi na gaba za mu zo da sahih bukhari mu karanta kissar doguwar kissa ce kamar shafi biyu ta labarin abin da ya faru kamar yadda Aisha ta bada labari a cikin a cikin babukan da ke bayani babu hijratin nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-madina a cikin kitabul manaqib wanda yake sahih bukhari zai iya dubawa a cikin mujalladi na uku idan kuma fatuhul bari ne a cikin mujalladi na bakwai zaka samu wannan babukan insha Allah to kamar yadda muka ambata a baya wannan yana nuni zuwa ga falala da daraja da ɗaukaka ta ainihin mutanen madina yadda suka ɗauki wannan irin harka ta musulunci a lokacin da kowa yake kenta lokacin da take da matsala kowa yake tsoranta su kuma sai suka ɗauka da shi ne muka ga dacewa ya kamata mu ɗan fitina wa juna wasu hadisai kaɗan da suka zo game da falalar mutanen madina a jumlace wanda daga cikin littafin sahih bukhari har ila yau a cikin kitabu manakibul ansar gashi inda bukhari yake cewa babu manaqibul ansari babin da ke bayani akan darajojin al-ansar wa qaulullahi azza wa jalla ana iya karantawa a ce wa qaulullahi sai zama isti'na ko kuma wa qaulillahi sai zama babu manaqibul ansari wa babi qaulillahi adafi kenan akan wancan mudafu na farko da kuma fadin Allah da yake cewa wallazina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا باب دكي بياني أكم wato daraja ansaru da kuma bayani akan ma'anar faɗin Allah da yake cewa walladina tabawwa'u dara da kuma waɗannan waɗanda tabawwa'u dara ai tamakkanu suka zauna daram a garinsu, su wal imana to annan malamai suna cewa dole a kaddara domin a tabawwa'u dara wannan fili na ma'anar ma'anarsa ba ta iya yin nasaba ga imani domin tabawwa'u na yin nasaba ne ga wuri ga mahalli da ka dole a kaddara cewa tabawwa'u dara wa mawabi'al imani ko kuma a kaddara cewa akwai wani fi'ili daban sai zama kenan in an kaddara haka al-iman anan mudafu ilayhi ko a kadar cewa ko wani fili daban da aka share shine kamar yadda Allah yake cewa fa ajmi'u amrakum wa shuraka'akum ma'anar shi fa ajmi'u amrakum wa du'u shuraka'akum ku tattara nufin ku ku yi niyya sai kuma aka ce wa shuraka'akum to fi'ilin ajmi'u ba shi na saba lafazin shuraka'a ba akwai wani koye shi ne wa du'u shuraka'akum ku kira abokan shirkin to haka nan ma sai ya kaddara tabawwa udara wa malakul imana ko wa aitsalul imana ko dai wani fi'ili wanda zai zama irin haka dilalatul tsiran game da haka shine wato Allah yana nuni zuwa ga cewa yadda kowa ya san Madina garin su ne ba wanda yake jayayya akan cewa Madina shine ƙasa Ansaru Ausu da Khazraj to kuma ka dauka babu jayayya akan cewa su mu'mine yadda suka mallaki gidajensu haka kuma suka mallaki imani min qablihim ai tun gabanin hijiran waɗancan ba wai sun riga mutanen makka yin imani ba min qabli hijratihim ilayhi yuhibbuna man hajara ilayhi suna son duk wanda ya hijira ya je gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa samun wani abu a cikin zuciyarsu na hasada ko ƙeta ko jin haushi akan abin da aka baiwa aka ba su wanda bai kai yawan na waɗancan ƴan ƙaura ɗin ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya keɓance su ƴan ƙaura ɗin da fai su ba sa jin damuwa ba sa jin haushi ya bar aya iyanan zai karasa bayani akan ta a can gaba ƙarshen wasu hadisin mai mawutu ويثرون ويؤثرون بنني ولا يجسسون عبد الموت ويثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يقشها نفسه فاولئك هم A اتكيتي um, um, dai malam بخاري yake cewa haddathana Musa ibn Isma'ila قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير قال قلت لأنس أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله قال بل سمانا الله كنا ندخل على أنس فيحدثنا مناكب الأنصار ومشاهدهم ويقبل علي أو على رجل من الأزد فيقول فعل قومك يوم كذا كذا وكذا كذا وكذا malam bukhari an so wannan hadisi mai lamba ta 3776 daga babban malamin shi Musa ibn Isma'ila Abu Salama at-Tabuzaki wanda ya rasu shekara 223 daga cikin rijalul jama'a shi kuma daga malamin sa Mahdiyu bin Maimun Abu Yahya kenan ɗaya daga cikin malamai wanda ya dade kwarai a duniya ya shekara kusan 95 a duniya ya rasu shekara ta 172 shi ma ɗaya ne daga cikin rijalul ta sitta shi kuma yake daga malaminsa Ghailan bin Jarir wanda shi kuma ya rasu a shekara ta 129 shi ma daga cikin rijalul jama'a wannan ya ce na ce da Anas dan Malik radiyallahu anhu Allah shi gafarta malam me zaka ce game da sunan al-ansar da ake ce muku masu taimako shin ku ne kuka sa kanku wannan suna irin yadda kowa ke sawa kungiyar shi suna ko makarantar shi ko wata harka ta shi ko kamfanin shi ko ko Allah ne ya sa muku wannan suna yace bal yadda abin yake Allah ne sammanallahu sammanallahu Allah ne ya sa mana wannan suna fadin Allah was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansar laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansar Allah ne da kanshi ya sa musu wannan suna ba sunan wata kungiya ne ko suka yi meeting ka suka yi mata register ko na ba Allah ne da kai shi ya kira su da wannan sunan yace masu taimakon addini masu taimakon musulunci manzo Allah kuma shi ma da kai shi ya kira su da haka yake cewa annasu bisaru, wal ansaru shi'aru duk mutane karkace ansaru sune tuta addini sune kan gaba sune sahun gaba a cikin addini ana sai wannan ah, tabi'i mai suna ghailan ibn jarir yake cewa kunna nadkhulu ala anas mun kasance mukan shiga wurin anas yana dattijo a kasar iraki kenan a lokacin fa yuhaddithuna manaqib al-ansari yayi ta bamu labarin darajar ansarawa wato wani abu ne da sahabbai suka ci gaba da bada labarin shi irin darajojin su yana da gaskiya abubuwan da aka yi wasa da su a yanzu sanin darajar sahabbai sanin falalar waɗannan mutane masu falala ana ce ta bamu labari wa mashahidahum ya ba mu labarin irin yaƙe-yaƙen da suka yi da ayyukan alherin da suka yi wa yuqbilu alayya sai ya dinga kallo na aw ala rajulin min al ko wani daga cikin azdawa wato mutanen ƙasar Iraki kenan fa yaqulu fa ala qaumuka yawma kaza kaza wa kaza wa kaza sai ce su ko mutanen ku suka yi tayin kaza suka yi tayin kaza lokacin ko dai ba sa musulunci ko suna cikin wata harka domin su ne akwai khawarij a cikin su a cikin su ne akwai kaza a cikin su ne akwai kaza matsaloli iri daban-daban yana musu kamar mukarana a lokacin da ansari ke taimako addini mutanen kuma suna can suna kaza suna kaza suna kaza malam bukhari yake cewa haddathani ubaydullah haddathani ubayd ibn isma'ila qala haddathana abu salamata an hisham an abihi an aisha radiyallahu anha daga malam ubayd ibn isma'ila al-bahari mutumin kasar makka wanda ya rasu shekara ta 250 bukhari ya kaɗaitu da riwaya daga gare shi a cikin dukkanin ashabul kutubu sita shi kuma yace daga abu usama wato hammadu dan usama ta dan zaidi kenan shi ake nufi da abu usama a irin wannan wuri shi mana daga cikin jalul jama'a daga hishamu dan urwa kenan daga baban shi urwatu dan zubair shi kuma daga gungunsa aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata da take cewa qalat kana yawmu bu'atha yawman qaddamahu Allah li yakin bu'a ya kasance wani yaki ne da Allah subhanahu wataala ya sanya shi shimfida ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa qad iftaraqa mala'u manzon Allah ya iso Madina alhalin gaba daya kan mutanen Madina ya riga ya rabu wa qutilat suratuhum an kashe gaba daya manyan su da shugabannin su wa jurrihu kuma an cutar da su an ban musu miki an ban musu aftermath na yaki faqaddamahu Allahu da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya samu wannan matsayin wata shimfida mai kyau fi dukhulihim fil islam yakin bu'af yaki ne da ya faru tsakanin Ausu da Khazraj ƴaƴan bafanu ne bu'af din sunan waje ne a Madina nan suka haɗu suka yi wajen kwana biyar suna kashe su duk wani wanda yake jin shi wani babban gwarzo da wani mai taurin kai ko shugaban wata kungiya ta ƴan tsara suka ko shugaban wata daba a kashe shi a wannan wajen a dukkanin Da ka babu wani wanda ya saura wanda zai yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam karan tsaye zuwan shi Madina ko mun gane wanda ya sauran kawai shine Ubay dan sallu shi ko matsoraci ne sai dai munafici ba zai iya yin irin wannan karan tsayen da mutanen Makka suke na tattauna take ba to Allah cikin hikimar sa sai yasa aka kashe da dama daga cikin manyan su a wajen sai ga an ce wani wani baban shi Zaid dan Sabit Sabit din baban shi wani babban dan ta'adda ne ana aka kashe shi wane wane baban shi shi ma ana aka shi sun kashe junansu banda wanda aka kashe su gaba da gaba a filin daga sannan kuma ƴan ƙuru suka ta shiga gidaje suna kashe wasu daga cikin waɗanda suke jamaushin su to sai aka yi wa juna mummunar rauni aka bar wa juna mummunar asara sai zama yakin ya ishi kowa kowa na neman wani abu da zai haɗa su to kuma kowa ba zai iya zama ƙarƙashin ɗayan ba to da manzo Allah sai sama yayin sai zama yanzu shi he is neutral to kowa ya dai zauna kasan shi Allah ne mu manzo Allah wannan hikimar sai Madina ta zama lafiyayyen gari babu wani dan tawaye ko dan ta'adda ko dan taradi wanda zai ci shi bai san musulunci ba za a yi ba ba zai bari a yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara manzo Allah wannan ainihin tsari mai kyau malam yace haddathana abul walid qala haddathana shu'ba an abi tayyah qala sami'tu anas radiyallahu anhu yaqul daga abul walid shine hisham bin abdul malik at-tayalisi babban malami daga cikin rijalul sitta wanda ya rasu shekara ta 227 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga al-imam shu'bah ibn al-hajjaj abul babban malamin nan na hadisi daga abu tayyahi wato yazidu bin humaydin al-basri kenan wanda shi ma rijalul jama'a ne yazidu bin humayd ya rasu shekara ta 128 bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma daga Anas dan Malik radiyallahu anhu qala yaqulu Anas yace qalat al-ansaru yawm fathi makkah ansarawa suka fada ranan fatu makkah wa ata quraishan bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baiwa Qurayshawa wato yayi ibara da fatuhu makka ne amma ba a fatuhu makka asalin abin ya faru ba sai da aka yi fatuhu makka suka shiga musulunci wasu su dan sun ga haza suka shiga irin su Abu Sufyan irin su Ikrimah ibn Abi Jahl ire-iren su waɗannan waɗanda sai da suka ga ba sarki sai Allah sannan suka musulunta kamar yadda Bahaushe yake cewa to to sun shiga sababbin zuwa ne wasu ma a cikin musulmai irin ƴan zafin kai suna ganin har yanzu waɗannan fa ba musulmai bane akwai wanda yake ganin in ya ga Abu Sufyan sai ya ciji ya tsaye wannan da an bari kurban kashe shi me amfanin waɗannan a cikin al'umma irin matasa ɗan nan masu zafin hali kowane zamani akwai su ko mun gane to a haka kawai ana zuwa Hunain da aka samu fai'in nan ne yawa sai manzo Allah ya dinga iba yana ba waɗannan sababbin musulunta yana ba su raƙumi ɗari ɗari kayan raƙumi ɗari kaza kaza kaza sai ansaru ta suka ga wannan sai suka ce wallahi inna hadha la huwa al-ajab na rike da Allah wannan abun mamaki inna suyufana taqru min dima'i quraish takubban mu basu bushe ba daga jinin quraish jinin su na badar da uhudu da kaza har yanzu akwai sauran stain akwai sauran dattin jinin su a jikin takubban mu wa ganaimuna turaddu alayhi ganimar da kuma mu ne muka yaki muka samu ta kuma ni ba an ba su sama kudu bai wannan san kai shedan ne ya riya musu wannan mugun tunani ko fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai labari yake manzon Allah fada al ansara da yaji wannan labarin sai ya ce a tattara mishi ansaru gaba ɗayan su yace kada wanda ya shigo sai ansari sai sayyidina Abubakar ne kadai ya shigo da manzon Allah ya ce a bashi ya shigo amma in banda shi kada wani mutum makan shigo daga shi sai su kala sai manzon Allah ya ce mai labari ya ce fa kala mallabi balagani anku wani labari naji an ce kuna fara sai ana ce wa kanu la yakribuna sun kasance ba sa ƙarya ƙarya ba halin su bane mutanen kirki ne iyakan mutanen kirki ba sa ƙarya sun faɗa duk da yake maganar bai kamata su faɗa hayyaji ba ba magana ce da zaka so ka faɗa akan ma'aikin Allah ya ji ba ko ga magarin shugaba ne a jam'iyyar siyasa ko a cikin wata gwamnati ba zaka so ka je gefe ka yi irin wannan mugun magana akan shi yana ganin ka ɗaya daga cikin confident ɗin shi ko mutane makusanta wanda halama kai ake tattali kai ne net commissioner na kaza ko za a baka takara a wuri kaza yanzu ka ji ka faɗa mugun magana ira kaga aka zo aka take ka ai kamata ya ka san kauri yadda zaka da wuya an ayyana ne yi faɗan gaskiya ko da an ganka a bidiyo ba za ka faɗi gaskiya ba ko ba ka bane fa qalu huwa alladhi balagaka kace gaskiya ne ya manzo Allah abinda ka ji shi din sadu dan ubada shine ba da amsa wannan magana manzo Allah ya ce mishi ya akai ka faɗa kake gaskiya ne ya manzo Allah wawayen cikin musun fara amma masu hankali ba su faɗi ba amma kaza kaza yake to yanzu ka kai da wannan magana shi to ya manzo Allah ai ɗaya daga su ne ai abun ai ya fara haka kuma manzo Allah sai manzo Allah ya musu tankiya a wurin ya goranta musu ya musu fada shine ya kawo mana hadisin anan da ma'ana ta kaitacciya yace ashe ban same ku cikin bala'i maguzanci da fada da junan ku ba cikin kaza cikin kaza Allah ya shekar da ku Allah ya muku kaza Allah ya muku falala duk wannan da ishe ku ba to kuma ku mun goyi wala ai kuna da abin da ku goranta mu ce eh ai kai ma an kore ka mu ba ka baka wannan mutanen garin ku ba ta yi ka ba kaza kaza kaza kaza suka ce amma Allah ba za mu yi maka wannan gorin ba ba za mu iya ba suka yi ta kuka aka har suka duka gemmun su suka ta tuba Za Allah ya ce na roƙa muku Allah Allah ya fi mu sai kuma ya zama musu ƙarin falala shine yake ce musu cewa kamar yadda ya faɗa ana yake cewa wa kanu la yagribuna fa qalu huwa alladhi balagaka qala awa na tardawna an yarji an-nasu bil ku yanzu ba ku yarda mutane su koma da ganima raƙuma da dukiya da sutura da bayi ba ila buyutihim zuwa gidajensu wa tarji'una bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila buyutihim ko kuma ku koma da manzon Allah gidajen ku ku shine ganimar ku yace law salakatil ansaru wariya da ansaru ba su shiga cikin wata wani hanya aw shi'aban ko wani lungu da salatu walil ansar ni ma da nan zan shiga aw shi'aban ko kuma hanyar su kaga sai zan musu tsarin falala daukaka malam bukhari yace babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama laula al-hijratu lakuntu min al-ansar babu da ke bayani akan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa da ba dan ni ma hijira nayi ba da sai in zama ɗaya daga cikin malamai suka ce wato wajen hukunci kenan zama ɗaya daga cikin su wajen hukuncin shi a wajen a cikin mutanen musulmai ma'anar wurin kamar yadda ibnu hajarin ya tattauna shi ne laula anna thawabal hijrati a azamu min thawabi ba dan kasancewa ladan hijira ya fi ladan ku ba da na zame daga cikin muhajirai na dawo cikin wannan ah, lafazi na wani hadisi ne da aka rubuta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abdullahi dan Zaid dan Abdurrabbi ya roki shi hadisi ne tabbatacce ah, shi kanshi Bukhari ya roto ya roki shi a wani waje a can gaba malam yace حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم aw abul qasim sallallahu alaihi wasallam yace yace daga muhammad ibn bashar ibn usman abubakar al abadin kenan shine wato bundar da aka sani da bundar wanda ya rasu shekara ta 252 bundar shi ma yana da hadisi a cikin dukkanin kutubu sita daga malam gundar shine muhammad ibn ja'far ibn abdullahi abu abdullahi wanda aka sani suna malam gundar shi kuma gundar ya rasu ka ta 193 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama shi ma na daga cikin jalus sita daga Muhammad ibn Ziyad al-Qurashi babban Tabi, daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace daga baban Qasim ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace manzon Allah yace law annal ansara salaku wadiyan aw shi'aban la salaktu fi wadi al-ansari da a ce ansaru za su shiga wani tafarki ko wani wuri da na shiga cikin su walaula alhijratu lakuntum ra'an min al-ansar da ba dan hijira ba da ni ma ansari qala abu huraira abu huraira yake cewa ma zalama sam manzon Allah bai taba cutar da su ba bi abi wa ummi na bashi fansar kaina na fansar mishi da iyayena awahu wa nasaru sun jibance shi sun taimaka mishi au kalimatan ukhra abu huraira ya faɗi wannan kalma ko kuma wata kalma kwatankwacin wannan babu ikha'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallama bainal muhajirin wal ansar babun dake bayani akan zumunci da 'yan uwantaka wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla tsakankanin muhajirai da ansarawa malam yace قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال دق إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس malamin Imam al-Bukhari kenan daga Ibrahim ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf shine Ibrahim dan Sa'ad daga baban shi shine Sa'ad dan Ibrahim kenan daga kakan shi shine Ibrahim dan Abdurrahman dan Auf ina fata mun gane wannan yace a a lamma qadimul madinata shi wannan Ibrahim ibn Sa'ad malamin malamin Imam al-Bukhari shine yake da labari daga baban shi da kakan shi wanda shi yaro su shika ta 183 ne yace yace lamma qadimul madinata yayin da suka iso madina su abin nan muhajirai akha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina abdurrahman wa sa'ad ibn rabi sai manzo Allah ya hada zumunta ta yan uwantaka tsakanin abdurrahman dan auf da sahabi daga cikin mutanen madina shine sa'ad ibn rabi qala li abdurrahman sai wa sa'ad rabi qala li abdurrahman inni aktharul ansari mala sai ce ma dan uwan nashi ina da dukiya ta fita kowa cikin ansaru fa aqsimu mali nisfaini zan raba dukiya ta gida biyu walimra'atani zan ina da mata guda biyu fanzur a ajaba kuma ilai ka duba wacce tafi birge ka a cikin su fa sammi hali ka gaya mun ka ce wanci utalliqha ni ko zan sake ta fa idan qabbat fa idan qabat iddatuha fa tazawwajha idan ta gama idda ka aure ta ba a taba irin wannan mutanen ba jama'a babu sam fi salafiya ka baka san kai an karo wannan qala barakallahu laka fi ahlika wa malika shi Allah ya kara maka albarka a cikin iyalanka da dukiyarka ni bana bukatar komai aina suqukum ina ce kasuwarku fadalluhu al-suq ala suqi bani qaynuqa sai aka gwada wa Abdurrahman kasuwa dama shi dan kasuwa ne yana da ilimin shi na kasuwanci ya iya harka ta cinikayya sai aka nuna mishi kasuwar banu qaynuqa faman qalaba illa wa ma'ahu fadlun min aqtin wa Bai bi tashi dawowa ba bayan an ci kasuwa da yammaci sai ya dawo da ragowar cikui da mai ya ci kasuwa ya tsiyar ya siya har ya rage wanda zai kasa gobe mata ba al guduwa sannan gobe ya koma a yau yawman haka ya dinga yin kasuwanci ya kai ya kawo tun yana karba yana kasawa a kofa wata rumfashi ma yana ɗan samu har ya samu rumfashi har ya zama babban jila da yake zuwa ya je siyo a inda ake siyowa ya zo yana bada tari ya zama babban dan kasuwa ya zama a caji. shi sa ko san da ya rasu ya rasu ne a matsayin babban miloniya tun shekaru kamar talatin malamin mu malam albani Allah ya gafarta mishi yake ba mu labari tun a 1988 sun taba zama suka yi lissafin gadan matan shi da aka ce ya bari 1 over 8 na dukiyarsa sai dai tashi a wajen kudin Najeriya tun a lokacin wajen miliyan 6 na manta asalin samu amma kudi ne masu yawa wato abin da yake na dinari da aka ce ya bari 1 over 8 din shi aka yi converting din dinari zuwa kudin Najeriya kaga shine 1 over 8 kenan na dukiyarsa ko sai da ya kai kusan wannan kudin tun a wancan lokacin babban miliyoniya ne shi sa wata rana zai buɗe baki ya kasa yana jin tsoro kar ya zama yana cin arziki shi na lahira saboda ya tuna su Musa Abu Dan Umair wanda suka mutu babu ko kafani shi kuma yanzu ya zo ya zama babban attajiri kuɗi sun cika aljihun shi da bankin shi da shagunan shi sai kasa cin abin bude bakin Allah ya ƙara masa yadda to shine sai wata rana sai aka ce wabihi athara wabihi atharu sufrati kawai sai gashi ya zo da da turare a jikin shi wanda har ya mushi stain haka a jikin rigarsa irin turare na na angwaye kenan fa qala nabi sallallahu alaihi wasallama mahyam manzo Allah ya ce me kuma wannan qala tazawwajtu sai ai aure nayi bai kawo manzo Allah katin gayyata ba bai aiko mishi da dan sako ba ba ruwan shi kawai ya je auren shi su sa ba ga suke yin auren su mu ne yanzu kai aure malamin ka bai ji labari ma sai ce auren bai ba ko wani karin babanka ko wani dattijo a ku a ce duk baka gaya musu ba to akwai matsala ke kowa da irin al'adunsu qala kam sukta ilaiha ce to me ka bata na sadaki qala nawatan min zahabin aw wazna nawatin min zahabin yace aw kaza na dinariya shakka ibrahim ibrahim ibn sa'd shine ya shakka cewa an faɗi lafazin wazn ko ba faɗa ba وحدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال دقى قتيبة بن سعيد babban malami din nan daga cikin malaman hadisi wanda ake mishi lakabi da imamul a'imma ko shekun a'imma saboda ya karanta da dukkanin malaman nan a sitta gaba ɗaya malamin ne kai ya rasu a shekara ta 224 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin shekarar shi 92 a duniya daga Isma'il ibn Ja'far wanda shi kuma Allah mai rasuwa ne a shekara ta 118 shi ma daga cikin rijalul jama'a daga Humayd al kenan daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ana yake cewa qadima alaina Abdurrahman ibn Auf wa akha Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bainahu wa bain Sa'd ibn Rabi yace malam wa sahabi Abdurrahman ya zo kasar mu ta Madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada zumunta tsakanin shi da Sa'd ibn Rabi wa kana kathiran mali sa'adu alhajin birni ne a fa qala sa'adu kada alimat al-ansaru anni min akthariha malan ansaru sun san ina daga cikin mafiya arziki a cikinsu. su fa aqsimu mali baini wa bainaka shataraini wa limra'atani zan raba dukiyata biyu in baka rabi ina da mata guda biyu fanzur a ajabahuma ilaika fa utallikaha hatta idza hallatta zawajtaha ka duba da tafi maka a cikin na sakan ma ita sai ka aure ta فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك فلم يرجع يومئذ حتى أقتل شيئا من ثمن وأقتل فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة shi kenan ya ci gaba da kasuwanci ya kai ya kawo wata rana har sai gashi ya zo da turare a jikinsa alama yayi aure wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mahyam manzo Allah ya ce menene kuma wannan sai ci gaba da cewa tazawwajtu qala tazawwajtu min al-ansari fa qala ma suqta fiha aka ce menene sadakin da ka bata qala wazna nawatin min zahabin aw nawatan min zahabin fa qala Allah ya ce da shi walau bishati kai walima kuda da yar akuya ce kwaya da قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه وان روايه كما لك اصل بن محمد ابو حمام وان البخاري كوي ده daga gare shi a cikin ashabul sitta shi kuma yace daga al-mughira bin abd alrahman bin al-harith al-makhzumi kenan wanda ya rasu shekara ta 186 babban malami ne an nemi a bashi alƙali zamanin Harun Rashid yake al bukhari da Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah banda Tirmidhi banda Muslim sun yi riwaya daga gare shi shi kuma yace daga Abu Zinad Abu Zinad kuma daga A'raj shi kuma daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace qalatil ansaru aqsim bainana wa bainahum an-nakhla mutanen Madina suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka raba dabinai da aka samu na Khaibar tsakaninmu da tsakanin mutanen Madina mutanen makka qala la yakfuna almaquna wa yushrikuna uh, wa yushrikuna fi tamri qalu sami'na wa ata sai manzo Allah sai ya ce a a yace za su yace za su wadatar da mu daga wahala kuma su tarayya da mu a cikin dabinan sai suka ce mun ji mun yarda wato manzo Allah sallallahu alaihi yace kun riga kun ba su gidaje suna zaune a cikin gidajenku ku da sauransu in kun so yanzu na ɗauki dukkan wannan dukiya da aka samu na ba mutanen maka su kadai su kuma su fice a gidajen kowa ya je gina nashi ya mai maka da rafaka ta kasuwa yanzu an bashi abu ya ji sai suka ce a mun zaɓi mu ci gaba da zama da su a cikin gidajenmu muna ta juna aiki muna ci gaba da zumunci ba su da gazawa su mutanen madina babu hubbil ansari min al-imani babin da ke bayani akan cewa kaunar mutanen Madina yana daga cikin imani قال حدثنا حجاج بن من حالب قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتي دغ حجاج بن منهال وني مالمي daga cikin thiqatu min min al-athbat wanda ya kasance kamar da aka ba da labarin shi dillali ne mai tallan gwanjo a gari wanda yake bashi kaya yana siyarwa amma babban malami ne ya rasu shekara ta 217 dukkanin ashabul kutubu sita shi ma sarwato hadisin shi yace daga Shu'ba ibn al-Hajjaj kenan daga Adiyu bin Thabit wanda ya rasu shekara ta 116 shi ma daga cikin zalim jama'a shi kuma daga Al-Bara'u ibn Azib sahabi bara'u yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama aw qala qala an-nabiyyu lil ansar sallallahu alaihi wasallam al ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun yace ansaru babu mai san su sai mu'min wala yubghiduhum illa munafiqun babu wanda zaka je yana kin ansaru sai munafiki Allah ka tsare mu daga munafici faman ahabbahum ahabbahu Allah wanda duk yake san su Allah yana san shi waman abghadahum abghadahu Allah wanda duk yake kin su Allah yana kin shi ya Allah mu muna san ansaru ya Allah ka sum qala hadathana muslim ibn ibrahim qala hadathana shu'ba ana abdullah ibn abdullah ibn jabr an anas ibn malik radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala daga malam muslim ibn Ibrahima abu umar al-azdi al-farahidi kenan muslim ibn ibrahim al-farahidi wanda ya rasu shekara ta 220 babban malami ne daga cikin malaman hadisi yana da riwaya cikin dukkanin kutubus sita yana daga cikin manyan malaman hadisi Allah ya gafarta mishi shi ma daga shu'uba daga Abdullahi ibn Abdullahi ibn Jabar tabi'i daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda Anas yace manzon Allah yace ayatul imani hubbul ansar alamar imani ita ce kaunar ansaru wa ayatul nifaqi bughdul ansar alamar munafunci a cikin zuciyar mutum shine a ga yana kin ansar to wanda zaka fara tuhuma da wannan munafiki shine duk wanda yake addinin shi'a gaba ba za ka taba jin dan shi'a ya ambato daraja ta ansar ba za ka taba ji ba da irin yadda suka tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bashi kulawa da kariya kai inda fa za a ce misali ansar jam'iyya ce ta siyasa suka kafa su da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce sun fi kowa cin moriyarsa saboda loyalty da suke ci a irin wannan zamanin ya kamata ake su za a ba duk wasu mukamai da takara da tun mukaman jam'iyya yadda suka jibanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka taba jin ɗan shi'a ya faɗi wani ansari ya faɗa alheri akan shi kalla da ke ku to wannan na daga alamar munafunci a cikin addini kuma mu kuma ahlus sunna sakacin mu shine ba ma tunawa da su ba ma tarihin ba ma sanya wa 'ya'ya sunaye da nufin mun sa musu sunan ansabu in ka sawa danka suna Anas ko Sa'ad ko wane ne yaron ya san cewa shi mai suna Anas dan Malik ya san waye Anas dan Malik a shaharta ambatan su a sawa makarantu sunayen da asibitoci da chemist chemist da kamfanoni duk a sa sunan su a raya ambatan su jama'a saboda mutanen alheri ne ba a taba ganin mutanen alheri al'umma ta alheri irin su ba ko manzo Allah sallallahu ya kaunace su ya muke yana son su sannan kuma ji irin yadda yake bada wannan ka'ida game da imani cewa in baka san sa kai ba mu'mini bane akwai munafunci a zuciyarka malam yace babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama lil ansari antum ahabbun nasi ilayya Allahu akbar manzo Allah yace da ansaru ku ne mutanen da nafi kauna su fa sun gama hada duk wata falala jama'a malam bukhari yace haddathana abu ma'mar قال حدثنا أبو الوارث قال حدثنا Abdul العزيز an Anas radiyallahu anhu daga malam Abu Ma'mar shine Isma'il bin Ibrahima al-Huzali kenan wanda ya rasu shekara 236 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Bukhari da Muslim da Nasa'i suka yi riwaya daga gare shi shi kuma daga Abdul Warith ibn Sa'id bin Zakwan al-Ambari shine malamin da muke ambato dazun da safa muna karatu babban malamin hadisi amma ba kaddari wanda har ɗaliban shi su alhassan ibn rabi suke cewa ba ma yin sallah a bayan shi ana karatu tsakanin azhar da la'asar ko tsakanin magariba da isha zai ta ba su hadisi amma da zarar an kira da shi alaga ta malam muna zuwa sai su canza masallaci ba sa bin shi sallah saboda tsabar kadariyancin shi sai aka tambaye su aka ce to me yasa ba kwa riwaya gurin amur dan ubai wanda kuma kadariyancin su iri daya sai suka ce amma amrun fakana da'iya shi amru saboda yana kiran mutane zuwa ga zuwa ga kadariyancin shi amma shi Abdul Warith ibn Sa'id ibn Zakwan al-Ammi al-Basri shi shi baya kira zuwa ga kadariyanci amma dai aqida sakina ya rasu shekara ta 200 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imam az-Zahabi yake faɗa a cikin Mizanul Ittihad yake cewa duk da wannan muguwa aqidar tasa malaman hadisi ba su kyamaci hadisin shi ba tunda yana da ilimi da ake nema da haka dukkanin ashabul kutubus sita sun fitar da hadisin shi Allah ya gafarta mishi shi kuma ce daga Abdul Aziz ibn Suhaib kenan daya daga cikin manyan ɗaliban Anas dan Malik shi kuma ce daga malam Anas dan Malik Allah ya kara mu Anas yarda qala yace ra'an biyu sallallahu alaihi wasallama an-nisaa was-sibyana muqbilina manzo Allah ne ya ga mata da yara sun taho ga sunan kamar irin an dawo daga gidan biki din nan mata da yara qala sai yace hasibtu annahu qala min ursi yace mai riwaya yake cewa ina tsammanin Anas ya ce mata ne da yara sun dawo daga taron amarci an je an kai gara za a dawo ko kuma an dauko gara an dauko amarya ana tallale mara ba amarya sun su da irin yadda kasance mata da yara sun yi manzo Allah sai da ya gansu ba ya tashi ne kai fara musu wa'azi cewa za su bata gari za su kawo bid'a ba ya san mata ne da yara ba ka raba da irin wannan dan sakin layi haka kudan yayi fa kamar nabi sallallahu alaihi wasallama mumkinan sai manzo Allah ya miƙe ya tsaya dam ya tsaya tsaye kamar irin yadda sojoji suke da ana takin Najeriya misali fa qala Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya qalaha salasa marrat yace ya Allah waɗannan mutane nafi kaunar su suna da cikin wanda nafi kauna fiye da kowa ya faɗa musu haka kafa uku ya faɗa musu قال حدثنا ابراهيم يعقوب بن ابراهيم ابن كثير قال حدثنا بهز بن عسل قال حدثنا شعبة قال أخبرني هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يساك كوني إسنادي دقمالي يعقوب ابن إبراهيم ابن كثير الدوركي كان البغدادي wanda shi ma ya rasu ne shekara ta 252 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin dalil jama'a daga malam bahz ibn asad al-ammi abul aswadi al-basri wanda ya rasu shekara ta 200 daidai bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana daga cikin rijalu al-jama'a shi kuma yake cewa daga malam shu'batu ibn al-hajjaj akhbarani hisham ibn zaid eh, ibn anas kenan daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yake cewa جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها وتما تاتي متانن مدينة تزو غم منزن الله صلى الله عليه وسلم تنا tare da wani ɗan yaro nata karami fakallamaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi magana da ita fa qala yace wallabi nafsi bi yadi innakum ahabbun nasi ilayya marratayn ce na rantsi da Allah ku mutanen Madina kuna daga cikin wanda fi ƙauna. manzo Allah sai zama shine shugaban duka duniya amma wata mata ce talaka kawai ta zo shi kuma yayi magana da ita bai mata wulakanci ba bai hana ta ganshi ba bai sa protocol iri daban-daban wanda za a ji tsoron zuwa wurin shi kuma yake gaya mata cewa yana kaunar su mutanen Madina babu atba'il ansar babun da ke bayani akan su suwaye mabiyan ansar qala hadathana muhammad ibn bashar qala hadathana gundar hadathana shu'ba an amrin samitu aba hamzata an zai ibn arqam qalat al ansar daga ainihin abu hamza ya yace najidir dan arqam yana cewa ansaru suka ce ya rasulullah li kulli nabiyyin atba'u ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane annabi an ce yana da mabiya wa inna qad taba'anaka mu muka bi ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fadullah an yaj'ala atba'ana minna ya manzon Allah ka roƙa mana Allah ya sa mabiyanmu daga cikin mu ne fada'a bihi sai manzo Allah sallallahu alaihi musu wannan addu'a fa namaitu zalika ila ibn abi layla sai na tambayi ibn abi layla nace ka san wannan labarin daga zaid dan arqam qala sai yace kad za'ama zalika zaid lalle zaid yana fadin wannan magana qala kala adam qala dasana shu'ba haddathana amr bin murra qala samitu aba hamzata rajulan min al-ansari amru yace daga ah, malam yace daga Adamu Ibnu Abi Iyas kenan al-Asqalani mutumin kasar Palestine wanda malami ne da ya rasu shekara ta 221 Bukhari da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah banda Muslim banda Abu Dawud su suka riwaya daga gare shi daga Shu'ba ila yau daga Amr dan Murra shi ma rijalul jama'a ne malam Amru ya rasu shekara ta 116 daga Abu Hamza wani daga cikin ansaru yace qalatil ansaru inna likulli qaumin atba'an wa inna ka, ittaba'naka fad'ullaha an yaj'ala atba'ana minna qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace Allahumma ij'al atba'ahum minhum ya Allah ka sanya mabiyansu daga cikin su qala amru fa zakartuhu li ibn abi layla amru yace sai naje na gawa ibn abi layla sai yace qala qad za'ama zaidun zaka qala shuba azunnuhu zaid ibn arqam ina tsammanin zaid dan arqam yake cewa babu fadli duril ansari babun da ke bayani akan falalar gidaje ko anguwanni na ansarawa qala dathani muhammad ibn bashar haddathana gundar haddathana shu'ba wannan isnadin mun ji irin a baya qala shu'ba yace samitu qatadata an anas ibn malik naji qatada yace an anas yanzu kaga wannan a zahirin shi isnadi ne mai matsala da ka zai wata magana akan shi a gaba kaɗan. qatada ibnu di'amata as-suddusi abul khattab yana da shahara kwarai wajen tadlisi dan haka in yace an akwai matsala ya mutu da wuri shi kamar da suke cewa ya mutu kahalan kasa da shekara 40 a shekara ta 118 bayan hijira shi kuma yace daga Anas dan Malik daga Abu Usaid radiyallahu anhu kala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace khairu duril ansari banu najjar mafi alkhairin gidajen mutanen Madina shine gidan Banu Najjar thumma Banu Abdul Ashhal sannan gidan Banu Abdul Ashhal thumma Banu Harith ibn Khazraj sai kuma Banu Harith ibn al-Hazrat, Khazraj thumma Banu Sa'idata sai kuma Banu Sa'ida wa fi kulli duril ansari khairun duka sauran gidajen ansaru ma akwai alheri fa qala Sa'd sai Sa'd ibn Ubada shi din da Sa'idi ne sai ya ce ma aran nabiyyi sallallahu alaihi wasallama illa qad faddala alaina shi manzo Allah ya maida mu baya sai da ya faɗi daya biyu uku mu ne na hudu a daraja ya dai maida mu baya faqila qad faddalakum ala kathir yaka ce amma kuma ai ya sa ku akan wasu da yawa ku ne na huda ko wanda kuma su ne na goma ya kamata ku gane haka ko وقال عبد الصمد حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة سمعت أنس وكذا كان كان تندي maka da yanzu ya kawo maka wani wata hanya daban inda ya ambace ta da qala kala abdus samad wannan hanya zai je can gaba a cikin manaqibu sa'ad ibn ubada zai je kawo ta da cikakken isnadi domin nan ta'aliki ne da yace qala abdus samad haddathana shu'ba haddathana qatada sami'tu anas qatada yace naji an, yanzu bai ce an bake qala abu usaid an annabi sallallahu alaihi wasallama وقال سعد بن عبادة إرن دي وانشان حديث قال حدثنا سعد بن حبس قال حدثنا شيبان أن يحيى قال قال أبو سلمة أخبرني أبو أسيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأنصار أو قال خير دور الأنصار بن النجار وبن عبد الأشهل وبن الحارث بن وبن سعيد daga daga malam Sa'ad ibn Hafs al-Kufi wanda yana daga cikin malamai da suke da hadisai a cikin dukkanin kutubu sita ya rasu shekara ta 215 shi kuma yace daga Shaiban, ibnu Abdurrahman an-Nahawi kenan an-Nahawi sunan kabilar su ne ba wai malamin nahawu bane wannan yana da hadisai da yawa da kamar yadda al-Imam Ibn Hajar ya faɗa akwai matsaloli game da hadisansa riwayarsa daga A'mash da haka Buhari bai fitar da ko kwaya ɗaya daga cikin irin ta ba amma sauran hadisan shi kamar anan daga Yahaya ibnu Abi Kathir al-Yamani da wasu malamai daban Bukhari ya fitar da su kala daban-daban kuma yana da hadisai ma a cikin dukkanin kutubu sita shi a Shaybanu da yace shi kuma daga Abu Salama Abu Salama yace daga Abu Usaid shi kuma yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa khairul ansari ko kuma khairu duril ansari mafi alherin gidajen ansar banu najjar wa banu al-ashhal abd al-ashhal wa banu al-harith wa khalid ibn makhlad qala hadathana sulaiman qala akhbarani qala hadathani amr bin yahya an abbas ibn sa'd an abi humayd an an sallallahu alaihi wasallam wannan kuma daga khalid ibn makhlad al-qatwani daga cikin malaman bukhari wanda akwai maganganu da yawa akan sa saboda shi'anci da aka same shi da shi da hadisai munkarai wanda ibnu adi ya tattauna akan su da dama a cikin littafin sa al-imam az-zahabi mai magana akan su a cikin sirr alamin nubala akwai musamman hadisi kwaya daya shine hadisin man adali waliyan wanda zabi yake cewa wannan hadisin da ba dan kwarjinin bukhari ba da an ce da an ce yana cikin manakiru na Khalid ibn Makhlad akwai da manganu da yawa akan shi bukhari da sauran malamai duka in banda tirmidhi sun fita da riwayar Khalid ibn Makhlad al-Qatwani ya rasu ne shekara ta 213 shi kuma daga malam Sulaiman bin Bilal wanda Allah ya mishi rasuwa shekara ta 172 shi ma daga rijalul jama'a ne daga Amr dan Yahya daga Abbas ibn Sahal ibn Sa'ad al-Sa'idi kenan da ne ga wancan sahabi Sahal ibn Sa'ad shi ma na da hadisi a cikin Bukhari da Muslim da sauran tafai daga Abu Humaydin As-Sa'idi mai hadisin nan na siffar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna khayra duril ansari daru banin najjar mafi alkhairin gidan ansarawa shine gidan banun Najar, su banin najjar suna daga cikin khazraj sune aka aka san da suna banu taymillah sunan kakan nasu kenan ah, an ba da labarin cewa ah, najjara wanda ake ci musu ba wai kafintoci bane wancan kakana su ne ya taba dukan wani sai da ya tsaga shi gida biyu da ya sara mai takobi shine ta yake ce mishi kafin ta mutane kenan za a ce ko eh kuma su ne nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyarsa yar kabilar su ce ah, su ne dangin su Anas dan Malik su banul najjar sai kuma banul ashhal su ne dangin Abdul Asha su ne dangin Sa'ad dan Mu'ab daga su kuma sai annabi ya ce wa banu wa daru banil harith sai kuma banu al-harith summa bani sa'ida sune sa'ida bin ka'ab suma khazraj ne daga cikin su ne akwai sa'id dan ubada din mai wannan kissa wa fi kulli burul ansari khairu falahikna sa'ad ibn ubada sai muka je muka samu sa'ad inji abu humaydi sai muka ce mishi kaje kaje abin da manzo Allah ya ce faqala faqala aba Usaidin sai ya ce ya abu usaid alam tara anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam khayyara al-ansara kaji manzon Allah ya bada daraja ga ansaru faj'alana akhiran sai samu a can ƙarshe mu ne na bayan kashi fa adraka sa'ad lin nabiy sallallahu alaihi wasallam sai sa'ad ya tashi tafi gun manzon Allah fa qala ya rasulullah khairu duril ansari khayr duril ansari faj'altana faj'ilna akhiran haba manzon Allah ana magana daraja ansaru baka ce mu ne na baya awalaysa sai manzon Allah ya ce mishi awalaysa bi eh, an takunu min alkhiyar kai kuma yanzu bai ishe ku ba a ce kuma kuna cikin zababbu dole sai kun zama mafi zababbun zababbu ka yayi na hudu a makaranta ne abun tashin hankali ko yayi na takwas ko ayan yana cikin zababbu cikin su 45 cikin su 50 yayi na uku yayi na shida yayi na takwas ai ya kamata ka ka godewa Allah dan me zaka ce dole sai na daya ko mun gani malam ya ci gaba da cewa babu ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallam lil ansari isbiru hatta talqauni ala al-hawl manzon Allah ya ce ah, ya ku ansaru ku yi hakuri da irin bala'in da ku gani da san zuciya da san kai da rashin mutuntawa da ra'a muku bayana har ku gamu da ni a bakin tabki na alkausara. al qalahu abdullahi ibn zaid an nabi sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبه قال سمعت قتاده عن انس بن مالك عن اسيد بن خدير ان رجلا من الانصار قال يا رسول الله وانا متن cikin ansaru yace ya manzon Allah ala tastamiluni kama stamalta fulan ya manzon Allah ni ba zaka bani mukami ba commissioner ko minister ko wani director duk arba mutane mukami mu an ban haba ya manzon Allah manzon Allah yace a'a tatalqauna ba'di asarat za ku ga san kai a bayana fasbiru amma ku yaku bai ce ku tada kai baya ko ku ta fitina ko ku yi dikamfin ko ku ce ba ku yarda ba duk bai ce wannan ba yace fasbiru hatta talqauni ala alhayy ku yi hakuri har mu gamu akan tafki na ra'al kausara قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر حدثنا شعبة عن هشام daga Hisham dan Urwa قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة يتشي ذاكو قصن زوتيا لسن كي أبايانا ذاكو قتلفش فاصبروا حتى تلقوني كي هقولي هركو قمدني وموئدكم الحوض وجن حقوام مدكو شيني باكين تفكينا قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع انس بن مالك رضي الله عنه wannan isnadi kuma daga malam Abdullahi dan Muhammad al-Musnadi Abu Ja'far kenan al-Ju'fi wanda Allah ya mishi rasuwa shekara ta 229 bayan hijira al-Imam al-Bukhari Tirmidhi kadai suka riwaya daga gare shi daga Sufyan dan Uyayna kenan babban malami Sufyan ibn Uyayna ibn Imran al-Hilali mutumin kasar Kufa da ya zo na kasar Makka ya rasu a shekara ta 198 ɗaya daga cikin manyan limaman addinin musulunci Allah ya gafarta mashi, daga malam Yahya ibn Sa'id ibn Qais ibn Amr al-Ansari jikan sahabi Amr ɗan Qais ɗan Amr sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi babban malamin kasar Madina wani malami ne talaka wanda fatara ta ci shi ta ci a sanadiyar ta hayyaje an shi aikin alƙalanci a kasar Kufa a kasar Iraki wajen wajen sarakuna su Mansur da yi shari'a kwaya da ce wala ba zan iya ba yace mutane sun zo rana ɗaya wannan ya ce kaza wannan ya ce ƙarya ne wannan lauyan shi ya ce kaza ce in suka ruɗa na rasa abin da zan ci na rasa ma waye mai gaskiya ce wala ba zan iya ba <laughs> aka tirsa sa mishi haka da ya zauna kawai da ya da zaune Allah ya ce mace shi da ya ɗan samu kuɗaɗen da zai biya bashi ba su suka da suka mai suka mai katutu da suka sa ya gudu daga Madina wata rana ya zo ziyara ƙasar Madina sai aka bai canza ba kwata kwata babban alƙalifa kayan shi irin na zai komai na shi irin na da sai ka ce wai kai din mukamin da ka samu ina ina arzikin ina duk abin da ka samu yace ai din mutumin da ke da zuciya kwaya daya din mukamin da ya samu baya canzawa har ya samu mukamin yana nan a talakan babban alƙali Allah ya gafarta mishi ya rasu shekara ta 143 to shine yace naji sa'ad naji Anas dan Malik Allah ya kara masa da yana cewa hina kharaja ma'ahu ila al-walid sa'ad da suka fita tare zuwa ga sarki Walid dan Abdul Malik qala da annabi sallallahu alaihi wasallam al-ansara ila an yuqti lahum al-bahrain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira ansaru cewa a zo a yayyanka musu ƙasa da aka samu ta fayi a bahrain faqalu la illa an tuqti li ikhwanina min al-muhajirin suka ce a sai dai in za a yanka wa mutanen mu muhajirai mithlaha irin qala imma la yace a a a bashi kawai fasbiru hatta talqauni ku yi hakuri har ku gamu da ni fa innahu sayusibukum ba'di athar ko usra lalle za ku ga mugun san kai a bayana a cikin riwayar muslim ta ce qalu sanasbiru suka ce shikenan ya manzo Allah mu maka alƙawarin zamu hakuri ta ce falam nas sai ba mu iya yin hakuri ba da abubuwan suka suka faru na matsaloli da fitintunu sai mu kasa yin hakuri da haka aka samu matsaloli da rigingimu har aka zo aka yi waƙatu harra aka kakkashe su zamanin yazidu da mugayen sarakuna suka kici musu mutunci ba sa daga musu kafa ba sa tuna cewa waɗannan jama'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an kana karanta wasu labaran sai kai kuka da hawayenka babu du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallama aslihi ansara wal muhajira babun da ke bayani akan addu'ar da manzon Allah yake yana cewa ya Allah ka sa mu nagarta ga sahabbai Sahabbai na mutanen makka da mutanen madina qala haddathana adamu qala haddathana Haddasa na abu iyas an anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la aisha illa aisha al-akhirah asfa aslihi al-ansara wal muhajira mace Allah babu wata rayuwa mai daɗi sai ta lahira Allah ka nagartan mini da mutanena sahabbai na ansaru da muhajirai وأن قتادة أن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فاغفر للأنصار من الله يتي يا الله كغفر تاوى أنصار قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت الأنصار يوم الخندق تقول أنصار سنكسن شيران وقعت خندق سنة رير وقع سنة شوى نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا suna cewa mu ne waɗanda muka wa manzon Allah caffa akan jihadi iyakar rayuwarmu fa ajabahu sai manzon Allah ya ba su amsa yace Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah fa akrim al wal muhajira قال حدثني muhammad بن عبيد الله قال abi ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال جاءنا sallallahu الله wa sallam, عليه وسلم ونحن نحفر الخندق zan Allah ne ya zo ya tarar da su suna tona wannan gwalalu. wa nanqulu turaba ala aktarina muna daukan ƙasa akan kafadin mu da kanmu faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yake cewa Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil muhajirina wal ansar babu qaulillahi ta'ala wa yu'thiruna ala anfusihim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna suna alisar shine tafdilul gairi ala nafs ka gabatar da wani kanka, wanda ya saba wa asalin ɗabi'a ɗan adam da Allah yake cewa wa man yuqa shuhha nafsi wanda da Allah ya katange shi daga san kan kanshi Allah ya halitta ɗan adam da halitta ta san kai idan Allah ya soka da alkhairi sai ya kawan maka da ita har ka iya gabatar da wani akan kanka to shine abinda Allah ya wa ansaru suka samu wannan falala walau kana bihim khasasa ko da abin da suke san shi so na musamman malam bukhari yace haddathana musaddad qala haddathana Abdullahi ibn Dawuda, an fudail ibn ghazwana an abi hazim an abi hurairah radiyallahu anhu daga malam musaddad dan musarhad dan musarban musaddad ibn musarhab ibn Musarbar, wanda bukhari ke mishi kirari yana cewa wa kana musaddadan kasmi malam mai gamdakatar Allah ya gafarta mishi ya rasu shekara ta 228 yana da hadisi a cikin bukhari da abu dawuda da tirmidhi da nasa'i shi kuma daga malam abdullahi dan dawuda dan amiru al-quraibi kenan wanda ya daga cikin rijalul bukhari wal arba'a daga fudail ibn ghazwan ad daga cikin rijalul jama'a daga abu hazim al-ashda'i babban malami cikin tabi'ai daga abu huraira Allah ya kara masa yadda anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallama fa ba'atha ila nisa'i manzo Allah ne yayi bako sai aika gurin matan shi a karbo mishi abinci zai ba bako fa qulna ma ma'ana illa mau suka ce ba mu da komai sai ruwa ga alama da yake fa nan ba amma kuma ya aika in yanzu ne fa aika ta kanka bakan magana kenan ko sai a ce ku je ku ce mishi wanda ya kawo ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya ce man yadhummu aw yudifu hadha wane ne zai dauki wannan ya kara a gidansa ko ya dauki wannan mutumin ya bashi bakunta fa qala rajulun ansari ana sai wani mutum yace ni ne qala fantalaqa bihi ila imra'ati sai ya tafi da shi gun matarsa fa qala akrimi dai fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ki girmama bakonan na manzon Allah fa qalat ma indana illa qutu subyani babu komai a wajen mu wallahi sai abincin yara abin da ya rage kalacin yara ne fa qala hayyi ba'amaki ce to shikenan je ki gyara mashi je a dima mashi wa as bihi sirajaki ki je ki kunna fitallaki wannan gumi su biya naki ki kokari ki ma yaran ki wayo har su bacci ba tare da sun ci abincin ba idan aradu asha'a idan sun so suna so su ci abincin dare ki musu wayo har su bacci fa hayya at'ama sai ta gyara abincin ta kawo shi wa asbahat sirajaha ta kunna fitillarta wa nawwamat sibyanaha ta sa yaran suka yi bacci su ma matan mutanen kirki ne ba ta ce a ah, ya za a yi daga zuwan bako ƴaƴana ba su ta abinci ba wallahi ba zai yi ba ba zai ba ta ce haka ba ko sun makamat ka annaha tuslihu sirajaha sai ta miƙe kama za ta gyara wannan fitila sai ta kashe fitilar da gangan fa ja'ala yuriyanihi annahuma akulai sai aka zauna sai suna sa hannu a cikin kwanan suna cirewa kamar suna ci alhalin ba ci suke ba kawai suna mushi abin nan ne drama ne kawai fa ta. tawiye tawiye haka suka kwana su da yunwa shi kuma ya ci ya koshi falamma asbaha gada ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da gari ya waye sai suka yi maza suka je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sai manzo Allah ya ce da hikallahu layla aw ajiba min fa'alikum Allah yayi murna yayi dariya yayi mamakin irin wannan aiki da kuka yi na dabara dan kada wannan bako ya ji shi cikin kunci fa anzalallahu shine Allah ya saukar da fadin sa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun babu qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallama aqbilu min wa tajawazu an musiihim babun bayanin wasiyar da manzon Allah ya masarakuna da shugabanni da kowa yace duk abin mutanen Madina suka na alheri da suka yi na kuskure to ayi hakuri a yafe musu manzo bai yarda su yi kuskure a don mataki akan shi sa wannan abin da da suka yi ba karamin ta'allaci bane waƙatun harra da suka kashe sahabbai da ƴaƴan sama da mutane 600 suka halasta alfarman madina aka akai tabarna a cikin ta ba karamin ta'allaci bane shi sa gabi yake cewa falam yumhilhumullahu Allah bai daga musu kafa ba da shi yazidu da shi wannan komanda muslim wanda wanda wanda ya shugabanci sojojin babu wani daga cikin su da ya saura lafiya Lausai da suka dinga ihu har suka mutu suka shiga cikin kunci da bala'i Allah bai musu sauki ba saboda sun ci mutuncin alfarmar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bai mutanen Madina sun ci mutuncin alfarmar kasar Madina da manzon Allah yake ta zama harami kamar yadda Makka take harami dan kawai ansaru sun ce ba sa yin jam'iyyar shi sun ce ba su yarda da shugabancin shi ba babu shakka ba su kyauta ba to amma manzon Allah ya ce idan sun yi kuskure a daga musu kafa sai aka a daga musu shi sa sayyidina Umar yake cewa da da da ba dan ba dan ba da na rabe duk kasan musulunci inda aka ci da yaki da na ba ansaru ita gaba daya inda aka ci da yaki da sai na raba ta na ba su ce amma saboda kar musulmai su rasa wurin zama da haka in zo raba fai'i sai ya kara musu shi waɗannan jama'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk abin da suka yi a wannan zamanin haka ake haka ake karban shi alherin su a karba kuskuren su a kauda kai a kai malam yace haddathani muhammad ibn yahya abu ali qala haddathana shazan aku abdana qala haddathana abi qala akhbarna shubah ibn al-hajjaj an hisham ibn zaid qala daga malam muhammad ibn yahya abu ali al-yashkuri al-marwazi kenan wanda ya rasu a shekara ta 252 al da Muslim da Nasa'i sai riwaya daga wannan malami a Muhammad ibn Yahya Abu Ali al shi kuma yace daga Shadhan akhu abdan shazanu dan uwan abdan uh, abdul aziz ibn usman ibn jabala kenan almarwazi shi abdan din shi kuma sunan shi abdullahi uh, ana ce mishi abdan ne saboda uh, sunan shi akwai abdu guda biyu a cikin sunan shi kamar yadda malamai suka ba da labari shi wannan yana da hadisi a cikin bukhari da nasa'i yace daga baban shi wato usman dan jabala kenan daga shu'ba daga hisham dan zaidin قال يتي سميت أنس بن مالك يقول مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون lokacin da manzo Allah yake rashin lafiya ta rasuwarsa ciwo ya kai ciwo ana tunanin mutuwa ko yau ko gobe sai ansaru suka taru suka zauna a wani wurin zama inda suka saba zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tattaunawa suna fira da shi sai suka zauna suna ta kuka sai ga sayyidina Abubakar da sayyidina Al-Abbas radiyallahu anhu an Abi Bakr suka bo basu su wuce sai suka gan suna kuka fa qala ma yubkikum aka ce kuka me kuke yi qalu zakarna majlisan nabi sallallahu alaihi wasallam minna suka ce mun tuna yadda manzon Allah yake zama ne a wannan wurin fa dakhala ala nabi sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu bidalika sai na bakar sai shiga gun manzon Allah yace jama'a ka suna na ya manzon Allah suna ta kuka suna ta kewa ka tun ma baka tun kana duniya kenan qala mai labari yake cewa fa kharaja annabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa qad asaba ala ra'sihi hashiyati hashiyata burd sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito alhalin ya saka wani kyalle a jikin kanshi wanda aka jika da ruwa saboda tsananin ciwon kai da yake fama da shi sai aka jika wani kyalle da ruwa haka kaman tawul sai ya kulla a jikin kanshi yana dan samun sauki na wannan ciwon ka fasa idal minbara sai ya hau minbari walam yas'alhu ba'da zalika al-yawm manzo Allah bai ƙara hawa wannan mambarin ba shine hudubarsa ta ƙarshe a duniya salawatullahi wa salamuhu fil akhirati wal ula fahamidallaha wa athna alayhi manzo Allah ya innal hamdalillah nahmaduhu kaza kaza kaza thumma qala sannan sai yake cewa usikum bil ansari wa innahum karishi manzo Allah yace ina jan kunnan ku ina jan kunnan ku ya ku musulmai ku ji ku ji tsoron Allah ku kula da jama'a jama'ata ansaru ku tausaya musu fa innahum karish ai fa innahum jama'ati wa mawdi'u thiqati shine ma'anan karish sune jama'ata sune yan jam'iyyata wa'atabi atabi kuma sune yan cikin gidana ataba sune biqana ko khassa sune mutane na wa qad qadawu allazi alayhi abinda ake so su na alkhairi sun yi wa baqiyal ladhi ya rage su ma arama masa da irin alkhairi manzo ce faqbalu min muhsin idan mutum a cikin su yayi aikin alkhairi a karba wa tajawazu an musii duk wanda ya abinda ba mai kyau ba a daga mai kafa a yafe mushi saboda falalar da yake da ita قال حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثنا ابن الغسيل سمعت اكرمه يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول yace daga malam ahmad ibn yaquba Almas'udi kenan Ah, malamin su Imam al-Bukhari wanda ya rasu bayan shekara ta 210 Bukhari kadai rawaito hadisi daga rishka ashabul kutubus sita daga Ibn al-Ghathib shine Abdurrahman bin Sulaiman bin Abdullah bin Hanzala Hanzala da ake ce mishi Ghasilul Malaika to wannan jikan sa ne sai ana ce mishi Ibn al-Ghathib shi kuma yace daga Ikrima Ikrima daga malamin sa Ibn Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya fito wa alaihi milhafatun muta'attifan biha alaman kibai yana sanye da wani mayafi da ya rufe kafadinsa wa alaihi isabatun damsa yana sanye da wani abin daura kai wanda take damsa wanda tayi maiko tayi baki saboda yanayin dadewarta ko kuma wani dalili tayi baki shine damsa ba baki na asalin kalarta ba baki na rinewa ko na dadewa kenan hatta jalasa alal minbari فأمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتكل الأنصار yake ya ku jama'a ƙarshen duniya bayan shudewa ta mutane ba su ta karuwa za su ta yafa suna ƙara yawaita su kuma ansaru suna ta karanta suna ta karewa har za a waye gari babu kowa a cikin su sauran mutane kuma duk suna ta karuwa hatta yakunu kal milhi fi ta'am sai ya zama yawan su kaman yawan gishiri a cikin abinci duk yawan abinci zaka gishiri dan hikin nan ake sakawa to kuma in babu shi abincin babu ɗanɗano kenan in babu ansaru a cikin mutane babu alheri kenan yan kaɗan ɗin nan ko sai sun zama kalmil fi fa'al faman waliya minkum amran yadurru fi fihi ahadan aw yanfa'u wanda duk a cikin ku ya samu wani mukami zai cutar da wani kuma zai amfanar da wani a cikin duk mulkin da kowaye mulki sai ya cutar da wani kuma zai amfanar da wani falyaqbal min muhsinihi to amma su dai ansaru na muku jan kunne akan su da abin da suke mai kyau a karba wai ta zawo dan musii da abin da suke mumuna kuma a yafe musu qala hadathana muhammad ibn bashar qala hadathana gundar hadathana shu'ba qala samitu qatadata an anas ibn malik radiyallahu anhu an annabi sallallahu alayhi wa alihi sallam qala al ansaru karishi wa aibati wan nasu sayaksuruna wa yaqilluna faqbalu faqbalu min muhsinihim wata jawalu an yace al-ansaru mutanen garin Madina karish jama'a ta ce tawaga ta ce wa aibati kuma wato su 'yan cikin gidana ne sauran mutane za su ta yawa ansaru su ta yin kaɗan a karɓi wanda ya kyautata a cikinsu a yafe ma wanda ya ɓarna a cikinsu waɗannan da daga littafin sayul bukhari waɗanda ya kawo su ƙarƙashin babuka da ya kira da suna manaqibul ansar tun daga lamba ta 3776 zuwa lamba ta 3801 sai kuma a sake bin su da ire-iren su a cikin da ta tafi ire-iren waɗannan dan jin bayanai ƙare-ƙare akan haka wallahu ta'ala a'lam saboda ƙuriwar lokaci ba mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka